Allah ne Allah Allah ne Allah Allah ne nace sayin namu da antima shi ma Allah ne nace sayin namu da antima shi ma Allah ne nace sayin nawa da antima shi ma Allah ne to ni ma arzikin nan kai ma Allah ne kowa Allah ne kuma ni ma Allah ne Allah Allah ne Allah